الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ‘yan uwa musulmi ine muku cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa mai tarin albarka kuma mai tarin alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna yammacin asabar sha bakwai ga watan ramadan hijirar babban jakarin Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru dubu ɗaya da da da ɗari hudu. wanda ya daidai da takwas ga watan april haihuwar annabi isa alaihi salatu salam. kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian kalanda. na da shekaru dubu biyu uku. allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke unguwar koko road a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja wato wata ramadan da fatar Allah maɗaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu muna cikin aya ta ɗari da saba'in da biyu da kuma ɗari da saba'in da uku a suratul bakara inda Allah maɗaukakin sarki yake bayyana muna abin tutan da ya halatta muna muci wanda ta nan ne muke iya sanin abin da ya haramta gare mu muci mun yi bayanin nau'o'an abin tutan da suka haramtu gare mu wanda mun yi bayanin nau'i kusan hudu daga ciki akwai guba sa'annan akwai abin da ke sa mayi wanda yake bugarwa sa'annan akwai abubuwan da shari'a ta hana kashe su ko kuma ta yi horo da a kashe su wanda muka lissafa su guda goma sha biyu sa'annan nau'i na hudu su ne abubuwa masu zaga cikin dabbobi masu dagi da kuma tsuntsaye masu farauta waɗanda ke amfani da bakinsu su yi farauta su fasa dabba su kashe ta su ci namanta to sai wani ya turo tambaya mu yi magana kan maciji cewa yana daga cikin abubuwan da shari'a ta ce a kashe don haka haram ne a cinaman maciji to shi ne yake tambaya kuma ya ji malamai sun ce idan ka ga maciji a cikin gida kada ka kashe ka roƙe shi da Allah cewa ya fita yan harbi fita ba sannan sai ka ɗin din shin menene gaskiyar wannan maganar alhamdulillah babu shakka akwai hadisai waɗanda suka zo cewa akwai wasu macizai waɗanda ake kira umar ribuyut suna zama ne inda mutane suke zama wani maciji ya shekara hamsin a cikin gida ba ku sani ba wani ya shekara ɗari ma a cikin gida to annabi ya hani da idan ka ga irin waɗannan macizan kawai kafar musu da kisa wannan ya faru ne wani lokaci a garin madina kamar yadda hadisi ya tabbata wani saurayi ya yi sabuwar amarya ya fita da rana ko da ya dawo sai tarar da amarya bakin kofar gida tana harguwa ya rugo mai ke faruwa ta ce maciji cikin gida za ka sai ya ɗauki makami kawai ya yi cikin gida ina macijin yake ina macijin sai ta nuna mishi ko da ya duba ga maciji ya yi ganwo baki kirin bisa gado sai ya ɗauki abin bugu ya sa ya buge macijin yana buge macijin sai shi ma ya faɗi duk yadda maciji ke mirgina yana mirgine-mirgine na mutuwa shi ma sai ya rika yin haka sai shi kusan lokaci daya har ma ba a san wane ne ran shi ya fara fita ba ran macijin ya fara fita ko ran wannan mutumin don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya ku jama'a cikin macizai fa akwai aljanu waɗanda ba macizai ba ne suna zaune cikin gidajen wasu kuka tarar da su akwai wanda ya shekara ɗari biyu wani ya shekara ɗari uku zaune da wuri ku kuka tarar da su idan kun zo ba far musu za yi ba kawai da kisa waɗanda suke zaune cikin gidaje a'a ku gama su da Allah ku ce su fita idan har ba su fita ba to kun samu ku ɗauki makami ku nuface su domin ku kashe su a ce kaga har yau dai hukuncin kisa din yana nan nasu ko sa'anna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce garin madina an yi bakin macizai aljanu ya ce jama'a ku yi hankali ku dina da kun ga maciji ku sa abu kawai ku buge a cikin gidajenku wannan macizan da suke zama cikin gidaje kenan amma waɗanda ba cikin gidaje suke ba 'yan kungansu. a unguwa a wasu wurare haka ba sai kun tsaya ga masu da Allah ba ku bugi kawai su wayan na umarul buyud daga cikin aljannu ba su zama ko ina sai cikin gidaje sa'annan akwai kasa daga jera waɗanda annabi ya ce da kun gansu su ku buge su aljannu ba su rikidiya su koma iri haka akwai macijin da ake kira da tsofatain akwai wani maciji aftar wani mai yankakken baya wani ɗan gajeri haka wanda za ka gare shi mulmulmul amma kuma baya na ya yanki bai da tsayi sosai ba ita ce kasa ba to annabi ya ce in kun gansu wannan ku kashe domin suna zubar da cikin mata idan ta sari mace cikin zai zube kai tsaye ina fatar an fahimci wannan sannan wani hadisi annabi yace aljannu yace kashi uku ne daga cikin sai ce akwai aljannu waɗanda suke rikidewa su koma tsuntsaye su shigo cikin mutane akwai kuma aljannu waɗanda suke komawa macizai su shigo cikin mutane don haka dole sai an yi hankali wajen kashin macizai din dole sai a yi hankali ai akwai mutane waɗanda an san su da aikin yawon kashin macizai ko akwai wanda ni kaina na san shi wajen kisan macizan wajen rana ya dawo ya kwanta babu lafiya ya kama ta maganganu nau'i daban-daban ya rame yau ya koma wannan kalar gobe ka ga ya rikidi ya koma wannan kalar haka ya ta rikidewa yana caccanzawa ya koma wani wata halitta kamar ba mutum ba wallahi rufi shi ake cikin ɗaki har Allah ya ɗauki rai shi shi akwai wanda na sani yawon kashin kyanwa suke yi sai su kashe in sun kashe suke burguna ne suka kashe ko su ce gafiya ce su kashe su zo su gyara su je su sayar amami market shi ma wani ciwo ya same shi kada ka suka ga yadda ya koma wani ciwo ya kama shi ya rame yana ta maganganu to cikin dabbobin akwai waɗanda suke ba dabbobi ba ne aljanu ne don haka sai an hankali shi yasa kawai dabbobi musamman ma waɗanda annabi bai ce a kashe ba haka kurum ɗai ka ga dabbobi ka riƙa biya kana kisa to wata rana za ka sau makanka abin da ya fi ƙarfinka Allah maɗauke sarki ya mu gani to wannan tambayar kunga tana da munasaba da karatunmu tambaya ta biyu kuma din da yake tana da munasaba da abin da ake ɗiba a saga baki a ci amma kuma ba ta da munasaba da karatunmu shi ne suna tambaya game da rubuta alkur'ani a sha ya halatta ko bai halatta ba zan baka shawara mafi kyau abin da za ka yi da alkur'ani shine ka karanta ka yi addu'a ka yi salloli ka karanta ka yi addu'a akwai addu'o'in da wallahi in ka yi su kamar yankan yuka ne akwai addu'o'i waɗanda ni kaina idan na karanta wallahi tsoro ma nake ji sai ka ga kaman shawara kawai ka bayar kace ce ji a yi kaza sai ka ya faru sai ka ga nan take abin ya zo ya faru in ka karanta waɗannan addu'o'in musamman in ka tsaya ka yi su yadda ya kamata domin da yawa akwai waɗanda addu'o'in ba su yi yadda ya kamata akwai waɗanda ba su iya karanta su daidai ka ji inda matsala take musulmi ya tashi har ya girma bai iya karanta addu'a daidai to addu'an ko ba ka iya ka zauna a karantar da kai ita a kama daddaka ma ana biya maka ita har sai ka karanta ta daidai yadda ya kamata ka ji ta zauna maka daidai sa'an nan sai ka fara e sana'a kake so ka gani ya sana'a ka za ta kasance wannan shekaran bana kana ɗaukan ɗan akwaku haka bisa kai kana tsayar da yan kayayyaki ko ka tsaya ka tsare waɗannan addu'o'in wallahi ina tabbatar maka baɗi wara haka tana nan akwai waɗanda ka biya musu kujerar hajji ma baki aure ba kina son miji ga 'yar shekara arba'in da biyar ba ta yi aure ba tun tana shekara goma sha takwas ana neman ta ta ba ta yi sai da ta kai shekara talatin da biyar sai ta wai guta gane cewa ba tsufa ya fara shiguta don haka yanzu neman miji ta kai ruwa jallo don haka duk wanda ta gani kamar ta je ta kamo shi haka take ji ta ce da ta waiga duk inda ta ga wani namiji jin ta kai kamar ta je ta kamo shi ta ce zo gidanmu a ɗarma muna aure zo ka ga iyaye za su ɗarma muna aure kai ta kai ga ji take kamar ta yi lehe ta biya sadaki a ɗarma mata aure koda da mai gadi ne saboda ba mazan ba mai zuwa amma sai gashi ta karanta addu'o'i ta tsaya ta yi yadda ya kamata sai gashi miji irin wanda tun tana yarinya ba ta taɓa samun irin shi ba ya zo ya aure ta in musulma mijinta ba wafati ya yi ba sahabi annabi ne mijinta ko Allah ya karbi rai ne ana kiran shi Abu Salama ya batta ma da yara marayu wata rana ta zo makaranta annabi ce ta ji annabi ya bada wata addu'a cewa in kan rasa wani abu in ka karanta wannan addu'ar Allah zai baka fiye da abin da ka rasa sai ta karanta tana karantawa sai Allah ya kawo mata miji fiye da wancan wanda ya rasu ta rasa sahabi sai ga ta samu annabi kuma ko annabi shugaba annabawa ga baki daya shugaban bayan Allah ga baki daya wanda babu mutum ko mala'iki wanda kai darajar shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai gashi ya zo ya aure ta kun ga iyaka ci gaba kenan ko to ku tsare wannan sai dai akwai malamai waɗanda suke ganin cewa ana iya rubutawa a shaɗin suna da inda suka dogara kamar irinsu ibn al-qayyim irinsu shekul islam ibn taimiyya a mujallar na tara shafi na 64 zuwa 65 na littafin majmu'atul fatawa duka suna da ra'ayin cewa ana iya a sha rubutu har ma ya jingina abin ya ja isnadi zuwa ga abdullahi bin ahmad bin hanbal zuwa ga mahaifin shi imam ahmad bin hanbal zuwa ga abdullahi bin abbas ya ba da wata ayar ƙur'ani ce a rubuta a yi amfani da ita za a samu sauƙin haihuwa wadda take naƙuda to ni ma nakan ɗauki ayar in yi amfani da ita sai dai in bayar a karanta idan an karanta kuma a haihu akwai wadda in ta tashi haihuwa ta kan daɗe ba ta haihu ba in ta kai asibiti ta kan kwana biyu kwana uku ba ta haihu ba kuma ni ina shaida haka ranar sai na ba ta nace to shi nan kina da tun baki da ke ɗan fara ganin ke cimma lokacin haihuwa mace tana ɗan jin alamu to ke rika karantawa ta yi ne tana karantawa zuwa gobe sai ga alama haihuwa ta zo sai aka ce a yi asibiti aka ɗauke ta aka sa cikin mota mota ta yi faci suka fito suka sa ta cike gwagwa wallahi cike gwagwa ta haihu ba ko kai asibitin ba nan ta haihu da kunga dukkanin annaba karantawa suka yi ko amma kuma akwai masu ganin ana iya rubutawa a shaɗi su ibn taimiyya duka suna ciki su ibn al-qayyim duka suna ciki su abdullahi bin abbas an ja isnadi zuwa gare shi su imamu ahmad an ja isnadi zuwa gare su su ummul mu'minin aisha an ja isnadi zuwa gare su sai dai su kansu a rubuta aya suke gani ba a rubuta kulle ba ba a rubuta ya saka saka ya isu ba ya jama ya isu waɗannan ba su iya amfana ka da komai kai ɗan adam ma ka fi aljani daraja Allah ya karramta ɗan adam walakad karramna bani adam Allah ya darajanta ka amma ka mai da kanka baya kamata ka shiga gaba aljani ya baya annabi muhammad dan adam ne kasancewar annabi muhammad ciki yan adam kawai ya isa ya sa dan adam ya zan yaki kowa daraja amma mun mai da kanmu baya muna neman taimako da kuma tsari ga hannun aljannu kai da adda allah mironka da wani aljani wanda an yi sadda ba shi kuma zai mutu a ci gaba da rayuwa ko babu shi wanda bai iya magance makai ne komai za ka nemi tsari ga Allah kada ka nema ga hannun wani aljani kuma kada a yi wani surkulle an fahimci wannan ya an zo wuce Allahu sai a buɗe ha'un ko ya an ka buɗe ha'un sai a rubuta wance da wane wai shi nan za ta zai zo neman aurenta kuma mutu karaba ba haka ake yi ba iya eh, an ka zo an ka rufe muhammad wannan mimun guda biyu da suke cikin muhammad sai a buɗe mimun ta farko sai a sa sunanka mimun ta biyu kuma sai a sa sunan duk abokan kasuwancin kada kake son kada su sake samun nasara cikin kasuwanci sai a zo a yi wannan kulle-kullen shi kenan to yoshi sunan muhammad ya zama abin ƙita shi kan muhammad mai albarka aka san shi ko duk wanda ya hadu da annabi muhammad ya hadu da albarka to me bambanta mimun ki farko da mimun ta biyu to duka akwai ire waɗannan abubuwa ya kamata duka a kula da su ina fata an fahimta don haka da za ka karanta addu'o'in ka tashi cikin dare ka yi sallah akwai lokuta ka ɗibi ruwan zanzam ka yi amfani da su musamman ka samu zanzam na ƙwarai ka wallahi shi kenan in kasuwanci da kai sai dai abokan kasuwancin ka su kama rada ana faɗin wancan mutumin tsafi ya kai wancan mutumin ka ne wancan mutumin ka ne duk da ƙasa ka sau ka ta za ka ga ta sayar da ita ai akwai sahabi annabin da ke haka ko in kun je sayan kayayyaki an ka sai kowa ya sau kowa ya sau ya gabe da abin sai sai ci buhuwa ne da ƙasa ana dawowa sai kaga kawai masu neman ƙasa suna ta faɗaɗuwa akwai ƙasa sai sai ya sayar da ƙasa kai ga ta kasa ba ka sayar ba wancan ya kasa abinci bai sayar ba wancan ya kasa sutura bai sayar ba duk wani abin bukata an kakkasa babu wanda ya ciniki sai ya sayar da ƙasa sannan ku fara ciniki don haka sai ya yi kokari a kiyaye Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to sai mu shiga cikin tafsir ko to daga cikin abubuwa waɗanda suke haramun mutane su yi tu'ammali da su a matsayin abinci akwai a najasa wa rich najasa da kuma ƙazamta duk wani abu wanda shari'a ta ce najasa ne to lalle ne ka gudani kinai domin ba a cin najisa haka ma duk wani abu da shari'a ta ce kazamta ne to dole ka gudane shi domin ba a cin kazamta domin shari'a ta zo ne domin ta halata maka a tsayyabat najasa ko ba ta zammuwa cikin tsayyabat haka ma abinda yake rijisun ƙazamta ita ma ƙazamta ba ta zamuwa cike a tsaye ba ce wayo harimu alaihimul qaba'is ko kaga ƙazamta da najasa duka suna cikin alqaba'is ba haka duk abin da ya karɓa sunan ƙazamta to ka kiyaye malamai suka ce la ya juzu ta'ammudu akalin eh, mutanajjis abin da yake na najasa to bai halatta mutum da gangan ya ɗibe shi yake kuma ma ya kuru ga hankali ko ka iske mutum ya ɗiba kashi yana ci ko kuma ya ɗibi fitsari ya wa fitsari zai sha li'annan najasa min alƙaba'i saboda najasa tana da daga cikin munana abubuwa waɗanda shari'a ta yi horo da a nisance su an gane wannan imamu faharuddin razi a cikin tafsiri ne yake cewa annahu ta'ala qala fi ayatin ukhra wa yuharrimu alaihim alqaba'ir yake zalika yaktadi tahrimu kulli alqaba'ir yake wannan yana nuna yana hukuntar da haramtar da dukkanin abin da yake mummuna wannan jasa, yake su kuma na jasoshi abubuwa waɗanda suke najasa isun ya ce waɗannan ai munana abubuwa ne Ya ce don haka fawa jabal ƙaunu bi harimiya zance da uh, cewa najasa haramun nama ki wajibi ne in ma ka shiga cikin hashe da suki a lashar kabir wanda littafi ne na fiqhul maliki ko ko ba mu san da suki ba shi ma yana da fahimtar in ka ci jasa, to in kai sallah ma babu ta yace in ka ci jasa, in kai sallah babu ta dole sai ka amaye na jasar. Ɗan kuma kai kokarin amayewa ka kasa amayota ce to za ka zauna duk sallar da kai sai ka ɗauki tsawon lokaci har na sannan ka ga cewa ta fita cikin jikinka tsawon kwanakin sannan sai ka sake ranka sallolin to ga shi yana cikin masu tsaurarawa sosai game da najasa mu ba mu ganin mata kai can abinda muka sani dai haram ne ka ce najasa in ka ce najasa za ka samu zunubi ya ce walau akala aw shariba najisan da mutum zai ci ko ya sha najasa wajaba alaihi an ya taqayyahu in amkana yace in zai yi wuto wajibi na ya ga cewa ya amayo shi yi ta kokari ya ta janyo amai har ya ga cewa ya amayo amaye wannan abin da yake na najasa ina fatar an fahimta najasa kai duk da akushi ta shiga ba a ci abinci cikin wannan akushin ko sai an wanke wannan najasa an tsarkake muna da hadisin imamu muslim hadisi na 279 a cikin sahihu muslim hadisi abu huraira allah maɗaukakin sarki ya kara mishi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tsuhuru ina ahadikum idza walaga fihi alkalbu an yaghsilahu sab'a marratin yace alki akushin dayanku idan kare lallagi cikin shi mun san kare ba ci yake ba ko halke yake sawa yana ɗebo abu to wannan ɗibar da yake yi da halke ya ke kira lallagi idan kare lallagi cikin akushin ɗayan ku, miyan kare na jisa ne kaga wajen lallagi miyau ne za su zuba ciki ko don haka wannan akushin bai da tsarki to manzon Allah ya ce gabanin ka ɗibi ruwan alwala ka sa cikin akushin ko abinci ka zuba shi cikin akushin sai ka tsalkake wannan akushin ba a can abinci da wannan akushin sai an tsalkake shi to akushi ma mai najisa aka ce sai an tsalkake to balle ta ɗeba najisa kace ita za ka ci a wani lafazin ma annabi ya ce falyuriku abin da ke ciki ma ya zubar da shi in akwai wani abinci ciki wanda kare ya lallagi to zubar da wannan abincin kun ga wannan ya nuna muna ba a cin najasa saboda me najasa tana cikin hadisat shi kuma Alkur'ani nasi karara ya karantar da mu cewa Allah ya haramta muna dukkanin wani abinci wanda ya karba suna na khabis ina fatar an fahimci wannan don haka duk wani abu wanda yake kazamta ko najasa to haram ne to sai kuma abin da ake kira a rijisu shi ba kazamta ba ne yanzu fitsarin raƙumi ba mamaki ke kana jin kazamta shi ko amma ba na jasa ba ne ko ba kazamta ba ne musulunci ya halatta a shaki a matsayin magani an gane fitsarin shanu waɗannan akwai maganin da ake yi da fitsarin shanu kuma a sha a warki lafiya lau ina fata an fahimta ka ga yana yiwa kai kana jin kazamta in ka ɗauko kai ya haka sai ta kai ga baki ka ji ba ka iya shako to ita shari'a ba ta kallo ne kazamta in kai kana kallon shi matsayin kazamta ita shari'a ba ta kallo ne kazamta don haka sai abin da ita shari'a ta kalla ta ce wannan abin kazamta ne to yin shari'a ta kalli abu kaza ta ce kazamta ne to bai halatta ka ɗibi wannan abin ka ci ko kuma ka ɗibi wannan abin ka shi. daga cikin abubuwan da shari'a ta diba ta ce kazamta ne na farko akwai naman alade wani zai ce to ani naman alade ni ban ga kazamtar ba kai ba za ka iya ganinta ba amma ita shari'a tana iya ganinta yanzu akwai abin da za ka ɗauko kai ba za ka iya ganin ƙwaye cuta gare ba ko amma malamin kimiyya da ya sa microscope sai ya ce akwai ƙwaye cuta ciki akwai abin da ma akwai ƙwayar cutar hiv ciki kana iya gani ba ka iya gani saboda ƙanana ne to kaga ka yi imani da cewa bature ma yana iya ganin wani abu wanda ba ka gani to ubangijin kafa wanda ya halice ka ya halice bature to shi ubangiji ga nama alaji yana ganin mu na ƙazamta wadda mu idanuwanmu ba su iya gani dan shi ne a tafsirin manar yake nama alade ko binciken turawa ya iya gano muna yadda aka yi ya zama kazamta ko bai iya ganowa ba ubangijin baturen ya gano cewa akwai kazamta ciki don haka ya haramta mu mun yi imani da duk abinda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa muna ko da ku iliminmu bai kai ba wa ma'utitun min al-ilmi illa qalila to balle ba binciken na zamani yakan kawo abubuwa ga sunan daban-daban cewa nama alade akwai kazamta nau'i kaza akwai nau'i kaza akwai nau'i kaza to da in ma su yau gobe su toge su ce a babu ta ma su fito su ce babu ta mu bai shafe mu ba in sun ce babu shi kuma Allah ya ce akwai to wane ne fi ilimi su da Allah akwai wanda yake gwada ilimi ne da Allah kai da adam ƙwara nawa ka shiga jirgi ka leko ta taga ka ga yadda kake ganin ɗan adam kamar kiyashi a bisa wannan duniyar tamu in ba kai wani sama ba gid ba ɗan adam ba duk da manya-manyan benaye da duwar wasu zaka ga sun koma maka kaman ƙwarorin aya haka ga sunan watsa ga kasa to duniyar a wurin Allah ita kanta fara na wace ya halitta duniya wadda da za a raba a ba kowa duniya cikinmu kowa zai samu duniya kamar tiriliyan guda-guda kuma ya an gama bamu wasu na nan sun rage akwai duniya da ta yi girman duniyar mu guda ɗari kuma Allah ya halicci ta ko babu abin da ke gudana cikin wannan duniya kwace da ilimi ne ko kwace da izini ne shi baturen da yake maka magana akwai al'amura waɗanda sun fi guda biliyan da ke faruwa cikin jiki ne waɗanda bai masan suna faruwa ba amma tun kamin Allah ya halitta sama da ƙasa ya san za su faru cikin jikin wannan baturen sanantar da suke faruwa ba su faruwa ya ba da izini ya ce ku faru sannan suke faruwa sannan yana kula da kai yana kula da kai yana kula da wancan ya kula da wancan ya kula da na amerika ya kula da na ingila ya kula da na china ya kula da na najeriya ya kula da na saudiya ya kula da na ina lokaci ɗaya yana kula da mu kuma wannan bai buwaye shi ba ko bai mishi nauyi ba ko bai mishi wahala ba lokaci ɗaya yana gudanar da al'amura kowane lokaci kuma yana gudanar da al'amura babu sakan da ke bugawa face na gudanar da al'amari ya fi guda biliyan cikin jikinka kai kadai to kuma mutum ɗan adam akwai mutum biliyan bakwai da rage sannan ba mutane ɗaya ba ga aljanu ga mala'iku sannan ga dabbobi nan daban-daban ga ƙwari nan daban-daban ga tsirrai ne daban-daban dukkan komi da ke faruwa cikin duniya shi yake controlling ne sannan yana da halittar da duniyar nan in ka ɗauke ta ka jefa cikin wannan halittar ɓacewa za ta yi sai a tara da ba amma ta inda ta faɗa cikin wani rami ta ma ɓace ba a sayan da take ba akwai mala'ikin da sai aza duniya da kasan ka aza ƙwarar gero ga hannu sai aza duniya sama hannun saman yatsa ne haka wani mala'ikin ma sai ta shige cikin gashin kai ne ta koye sai an ta kakkaba sannan duniya ta fito don haka mu Allah muke bauta ma abin da duk ya faɗa muna mun yi imani sami ina wa a tsa'ana mun ji kuma mun yi da'a sami ina wasu daƙana mun ji mun gaskata wa a tsa'ana ko mun yi da'a mu haka maki domin akwai wasu waɗanda suke ta wasu maganganu da sauransu daga cikin malaman da suka kurbi yahudanci za su je su karanci addini su dawo su kurbi yahudanci su ce mix za su yi wuri ɗaya abubuwa biyu da ba su haɗuwa wuri ɗaya suke haɗa su za su yi kuma su ce a zauna lafiya mai tuyan kosai ta ce za ta zo gidan mai ke tuyan kosai kuma ta ce zaman lafiya take so a yi ta hasa wuta ko mai nama ya zo daidai inda ake sa man inda famfon man yake nan yake tuyar nama ne na yake gashin nama kuma yake a zauna lafiya to kamar haka nan mai yahudanci yake cikin rigar musulunci zai zo na da yahudanci da musulunci ba su taba haduwa dole dai ka yi ɗaya ka bar ɗaya in yahudancin kake so je ka yi abinka la ikraha fid din in kuma musuluncin kake so to ka tsaya kai addinin ka na musulunci to nama alade haram ne bi nasil qur'ani qarara alqur'ani ya fito da shi kuma alqur'ani ya faɗi dalili yake fa innahu rijisun domin kasamta ni. Allah madaukakin sarki ya haramta alade cikin alqur'ani gurare ɗaya-ɗaya har guri hudu guri hudu Allah maɗaukakin sarki ya haramta alade guri na farko a wannan surar tamu ta bakara daidai ma ayoyin da muke tafsirinsu a aya ta 173 Allah madaukakin sarki yake cewa inna ma harrama alaikumul maitata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن kun ga ana Allah madaukakin sarki ya ce inna ma harrama alaikumul maitata abin sani kawai Allah ya haramta muku musai dama da jini wa lahamal khinziri da nama alade wa ma uhilla bihi li ghairi Allah da abin da aka ambaci sunan wani Allah wajen yanka shi dabba da za a faɗin sunan wani aljini shi a yanka wata mata bayan kai ake cewa a yanka ko kai tsafi ya kai tsafi sai gaji an ce a samu bakin jaki sai a baka sunan wasu aljanu guda uku ko guda hudu sai ka yi harguwa cikin dare ka ambaci sunansu sai ka yanke bakin jaki ta bayan kai ake yankawa sai aka yanki sa'annan sai a ɗido wani ɓangare na nama sai a ji a wani nama a ba marayi wannan nama a ba miskini wannan nama a ba fakiri wannan nama a ba kaza duka akwai da aka tsatsara aiki aljanu ne kuro wani kuma ya an yanki a turbuɗi to Allah madaukakin sarki ya hana wannan kaga aka ce wala hammala qinziri da nama alade ko kaga tsarara ya fito cikin alqur'ani inda babu wata dubara wadda zaka iya yi sai dai a wannan ayar ba a faɗi dalili ba shi me yasa aka haramta naman na alade kun ga ba a faɗi ba don haka muka je ga aya ta gaba domin mu gani a suratul ma'ida Allah madaukakin sarki yake cewa hurrimat alaikumul maitatu wad damu حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والموقوذة والمتردية والنصيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم to kun ga anan shi ma Allah madaukakin sarki ya ce hurrimat alaikumul maitat an haramta alaikumul maitat wato an haramta almaitatu musai wadamu da jini wa lahamul khinziri da naman alade wa ma uhilla li bihi da abin da aka kururuta aka ambaci sunan wani Allah da shi ina fatar an fahimta kun ga su ma anan su aka ambata ta gauri na biyu da Allah haramta nama alade ga fili wuri na uku kuma a suratul an'ani Allah maɗaukakin sarki ce ƙulla a ji da fi ma'uhiyar ilayya ƙulla a ji da fi ma'uhiyar ilayya muharraman ala ta'in ya ta'amu illa إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر اضطر غير باب ولا عاد فإن ربك غفور رحيم تقوم كما أنا لي Allah matsaukakin zargi ya ce kulka fada musu ya kai annabi Muhammad la ajidu ban samu ba fi ma uhiya ilayya cikin abinda aka yi wahayin shi zuwa gari ni muharraman abin haramtawa da ismu muharraman abin haramtawa ala ta'imin ya tsamuhu akan wani mai ci da ya ci illa an ya kuna mai tatar sai in ya kasance motsai aulaman maskufuhan ko kuma jini wanda yake mai kwarara aula hama hinzirin ko kuma nama alade sai Allah ce fa innahu rijsun domin nama alade kazamta ne kun ga a cikin wannan ayar Allah ya faɗi dalili ko an haramta nama alade dan mi fa hu rijisun domin kazamta ne kaga wannan ayar ita ta fito da hukuncin ga fili sai wuri na gaba wanda shine wuri na hudu inda Allah ya haramta nama alade wanda su hudu ne a cikin alkur'ani babu na biyar an fahimta wannan kuma yana cikin suratul nahli aya ta 115 Allah madaukakin sarki yana cewa inna ma harrama alaykumul maitata إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم to kaga waɗannan wuraren guda hudu nan ne nama alade ya haramta bi nasil qur'an in ka ci hadisai za ka shiga muna da sama ga hadisi ɗari da yake nuna nama alade ba abin kirki ba ne inda manzo Allah ke siffanta alade da mugun abu duk aka tashi siffantawa sai a siffanta alade da mugun abu kun ku ga ba za mu ɗauki hadisai ɗaya ɗaya har guda ɗari mu ce za mu bi su ba ko ba mu da wannan lokacin amma dai wanda yana nuna maka nama alade ba abin kirki ba ne duk yadda aka so a gyara maka shi suna cewa to ai an haramta nama alade ne domin yana cin kazamta to idan ka samu aladen ka kasa shi cikin gona inda kake kiwon shi ka bashi naman da ba na kazamta ba kenan ya halatta ka ci wannan naman menene a'a bai halatta ba naman na alade shi karan kai ne kazamta ne da shi da kashi duk kazamta ne an fahimta akwai da za a yi ka tsaftace kashi to in ba ka iya tsaftace kashi babu abin da za ka yi manama alaji ka tsaftace shi an fahimci wannan don shi nima ibn hazmin al'andulus a littafin shi na al-muhalla bil asar a juzi'i na bakwai ya hikaitu ijima'i ya ce ijima'i ne nama alaji ba a ci ne ba a cin nama ne yake kuma an keɓanta nama da ambato ba ana nufin nama kurun ba dukkanin jikin alade komai lashi ba a aiki da shi gashi alade kazamta ne fatin alade kazamta ce akaifar alade kazamta ce ƙashin alade kazamta ne nama alade kazamta ne jijiyar alade kazamta ce komai na alade inda ya shafi jikin alade kazamta ne ba a ci yake ba a kuma wani amfani da shi ina fatar an fahimci wannan duk da yake imamul qurtubi da ya kawo yake duk jike alade kazanta ne yake to amma an yaran gome ga gashi ne ana iya diba ce ayi kaza kaza malamai suka ce ba su gamsu da wannan magana ta imamul qurtubi ba imamu fakhruddin razi a tafsirin shi yake cewa ajma'atil umma al-islamiyya ala anna al-khinzira bi jami'i ajza'ihi muharramun cewa al'umma ta musulunci al'umma ta islam ta yi ijimai a kan cewa alade da dukkanin gabai ne ga baki ɗaya abin haramtawa ne wa inna ma zakarar lahu ta'ala lahama li'anna mu'zamal intifa ya ta'allaku bihi yake Allah ya ambaci nama ne nan kurum an ka ce lahamal kinzir tun da wani iya ji an ce ba a cin nama alade sai ce to bari ya ci kashi ko ko kuma ne ce to bari a yi mai ganda wannan fatan ya ci ko ko ba haka yake ba to an ambaci nama saboda mafi yawan amfani an fi ne da nama ana nufin dukkanin jikin alade ga baki ɗaya haramun ne ba a ci ko ba a wani abu da shi ina fatar an fahimci wannan to wannan ga aya alkur'ani na sarihi min alkur'ani wuri hudu suratul bakara suratul ma'ida suratul an'ami da kuma suratul nahali Allah ya haramta nama alade kuma ma akwai ayar da ya haramta nama alade wadda ma cikinta akwai al-yawma akmaltu lakum dinakum kasancewa madina ne kuma ƙarshe ƙarshen rayuwa annabi kenan an fahimci wannan to aya ta suratul an'am ke ko ta nuna muna fa innahu domin nama alaji kazamta ne ta ba mu abinda malaman fiqh suke kira al-illa malaman usulul fiqh dalilin da yasa aka haramta nama alaji saboda rijsun kenan duk wani nama wanda ya zama rijsun shi ma manzo Allah ya samu dama ya riskar da shi ga nama alade ya mai irin hukuncin nama alade don haka annabi sallallahu alaihi sallam. ya zaɓi naman jaki ya ce shi ma fa'in na orijisun shi ma daidai yake kenan da nama alade an gane wannan don haka malamai suka tabbatar da cewa ba a cin naman jaki sai dai jaki na gida wannan jakin da ake amfani da ke gida ba a cin nama ne kana da jaki zai mutu sai dai ka yi kallo in baka da wani taimako da za ka iya mishi to sai dai ka tsura ido har ya mutu amma ba za a yanka a ci ba ina fatar an fahimta muna da hadisai ingantacce kuma hadisai muttafaqun alai ka duba sahihul bukhari hadisi na 2528 sahihu muslim hadisi na 1940 hadisi anas bin malik Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda cewa ranar yakin khaibar sahabbai sun samu kansu cikin yanayi na yunwa sun yi sagarin haibar da dare bayan magariba sai suka kama jakuna suka rika yayyankawa nan take suka hasa wuta suka dora tukane suna da huwan naman na jaki lokacin su ba su san haramun ba ne sai annabi ya hango wuta ce an hahasa ko'ina ya ma hazihin niran wuta can menene waɗancan nake gani sahabbai cikin farin ciki an ka tiya ya rasulullahi mu hasa wuta ne alalahamin akan nama yake wani irin nama suka ce mai naman jakunan gida sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zubar da tukanin, ku kakkarya tukanin ma sai wasu daga cikin sabai suka ce ya rasulullahi mu zubar mu wanke tukanin mu ai muna rangwame manzo Allah ya ta ku zubar ku wanke tukanin. duk da haka manzo Allah ya ji bai gamsu ba ma da haka ana tsammali yake anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amara munadi manzo Allah ya hore wani mai shila. yace tafi ka je ka yi shela to inna allaha wa Rasuluhu, lalle Allah da manzo nai yanhayanukum suna hana ku alluhumil humuril ahliya game da naman jakunan gida Allah da manzunai suna hana ku game da cin naman jakunan gida fa inna harijison domin naman jakunan gida kasamta ne kaga yaji ji na alabe ko fa inna harijisun shi ma nan fa inna harijisun kuma an samu hadisan da suka haramta naman jaki daga hannun idda sahabbai daga cikinsu akwai jabir bin abdullahi al'ansari akwai ali bin abi akwai abdullahi ɗan umar sannan akwai amir akwai salama bin al'akawa sannan akwai albara bin azib akwai abdullahi ɗan umar akwai ibnu abi aufa sannan akwai abu sa'alaba sahabbai ne waɗanda suke adadi mai yawa hadisan ba sun kusa su kai matsayin hadisai mutawaturai waɗanda suka zo da haramcin cin naman jaki ba haka naman jaki haramun ne an fahimci wannan nan takaicen takaitawa akwai naman bushiya mun san bushiya to shi hadisi ya zo sai dai hadisin bai inganta ba daga abdullahi da umar hadisi ne wanda imamu abu dawud ya zo da shi a littafin shi na sunan hadisi na 3799 abdullahi ɗan umar wata rana yana cikin ɗalibai ne sai aka tambaye ta anil kunfus mun san kunfus ita ce gushiya. faƙala sai abdullahi ɗan umar ya gade bai da wani hadisi ko wani abu da zai iya haramta bushiya karanta aya nan da sahabbai ke karantawa idan suna ganin abu halal ne ulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman alaƙa ta'imin yat'amuhu har zuwa ƙarshen aya, yana nuna tunda Allah bai ambaci bushiya ba bushiya ba ta cike abin da ya haramta fa qala shaykhun inda sai wani dattijo wanda yake zaune kusa da Abdullahi da Umar yace sami'tu Abu Hurairah yaqul naji Abu Hurairah Abu Hurairah yana cewa zikira inda nabi sallallahu alaihi wasallam an ambaci bishiya wurin annabi aka ce ya rasulallahi ana iya cin naman bishiya faƙa da yake kabisatin minal kaba'isi ai ita bishiya ƙazamta ce daga cikin ƙazamtoci to wannan hadisin bai inganta ba take isnadi ne akwai majahulai har guda uku majahuli ɗaya ya isa ya bata hadisi to balle majahuli uku hadisin ya zo daga isa bin Numaida alfazari shi kuma ya karɓo daga babanai wannan isa bin Numaida alfazari majahuli ne baba ne majahuli ne ba a san shi ba sannan wannan tsohon wanda yake gun abdullahi dan umar wanda ya ce sami'tu aba da shi ma ba a san shi ba za ku waɗannan dalilan guda uku suka yi ma wannan hadisin taron hassan da husaini da gambo suka kayar da shi suka raunanar da shi an fahimci wannan don haka in dai wannan shi ne dalilin raunana hana cin naman bushiya to babu dalili don haka ka samu ka samu bushiyarka ka yanka ka sa cikin firis ka aje nama a yi ma rumuwa a yi ma soye a yi maka komi na bushiya ne dai ban da bukata ina fadar an fahimta to a takaice dai waɗannan su ne dabbobi waɗanda suke rigisin waɗanda ba a cin namansu naman jakin gida da kuma nama alade ba a cin namansu saboda suna rigisin akwai abin da ba a cin nama nai shi ma saboda yana ƙazamta sai dai ƙazamtar tashi tana iya gushewa a gyara a cire ƙazanta a cinama gobe in mun zo za mu jo wa'in irin dabbobi ne waɗanda ana iya gusar da ƙazamtar sa'annan a cinama ina fatar an fahimta sa'annan da sauran shinkafa wanda take zama haram gare shi da yadda Allah karatunmu ya kawo nan gobe akwai wanda in ya ci shinkafa zunubi za a samu akwai wanda in ya ci nama shanu zunubi za a samu za mu san ko mutane ne insha Allah ta'ala ina fatar Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ya ba mu ladashi kuma ya ba mu ikon aiki da shi abinda muka faɗa bisa ga kuskure ya gafarta muna ya ganar da mu daidai kuma ya ba mu ikon gyarawa akwai masu neman addu'o'i daban-daban muna roƙon Allah ka biya musu bukatocinsu muna da mara lafiyoyi a asibiti da kuma gida muna roƙon Allah ka ba su lafiya ya Allah ka ba su lafiya ya Allah ka ba su lafiya ya Allah ka ba su lafiya waɗanda suke ta tsawainiya ga wannan tafsir kama ga su malam aminu har su bagobiri har su shaga bilkayyum ga kuma su adam da makamantansu ga sunan da duk inda na duba ya Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah ka yalwata arzikinsu akwai kuma waɗanda suke ɗaukan nauyin tafsirin ga rediyo ne ga sauran kafafi da waɗanda suke taimaka ma tafsirin ta hanyoyi daban-daban muna roƙon Allah ka biya su ya Allah ka yalwata su. ya Allah ka yi musu buɗe ya Allah ka tsare kasuwancinsu da hanyoyinsu na nema ya Allah ka tsare musu su ya Allah ka yi musu buɗe Saura al'ummar musulmi ga baki daya ina roƙo Allah ka biya muna bukatocinmu Allah ka biya muna bukatocinmu Allah ka yi muna buɗi ya Allah ka yi muna buɗi ya uwanmu da ake azabtarwa a garuruwa daban-daban wasu an kore su wasu an sace su ana cinikinsu kamar dabbobi wasu ba su da ikon kwana gidajensu ko muna roƙon Allah kai musu mafita ya Allah kai musu mafita ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan musibar Allah ka ba mu zaman lafiya cikin biranenmu, da ƙauyukanmu, da unguwanninmu, da gidajenmu, da cikin zukatanmu ya Allah iyayenmu. yan uwanmu kakanninmu da sauransu duka makwabta da sauran musulmi waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu mu kuma in ta mu tazo Allah ka sa mu cika da imani da mu da su ya Allah ka tayar da mu gobe kiyama farkace inuwa al'arshinka ranar da babu wata inuwa face inuwa ka ya Allah sannan ka babu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a gidan aljanna ربنا آتنا في الدنيا حسنه